المرسلين وعلى آله وصحابته الأكرمين الأمجدين وعن كل من صار على منواله بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله فيا حملة المبادئ ويا أهل السنة والجماعة ويا من جئتم بغية منال رحمة ربكم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وخيراته وفضائله هذا يوم العيد يوم البهجة والسرور والاستبشار يوم الهدية والأطايا والمحبة والبشوشة في الوجوه يوم نتقرب إلى ربنا بذبح الأضاحي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الحمد لله الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والثناء على الله ثناء ثناء الحمد لله ما تحرك الحجاج وتدفقوا يوم التروية بمكة إلى أماكنهم في الخيم بمنى الحمد لله ما باتوا هناك ليلة الحمد لله ما تحركوا يوم عرفة للذهاب إلى النمرة الحمد لله ما وقفوا هناك وهللوا وكبروا ولبوا الحمد لله ما غادروا عرفات إلى المزدلفة شعيرة من الشعائر التعبدية الربانية السماوية القرآنية السنية الحمد لله الحمد لله ما تركوا وغادروا أماكنهم إلى منى اليوم هم بمنى ونحن في أماكننا في أماكننا في وجه المامورة أتينا إلى مصلى العيد وصلينا الحمد لله حمدا حمدا والشكر شكرا شكرا الحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا نعمه علينا كثيرة نعمة الصحة نعمة الإيمان نعمة الصلاة نعمة القرآن دواليك <clears throat> دواليك دواليك عباد الله لماذا اجتمعنا هنا التجارة اي نعم تجارة لكن تجارة أخروية نشتري بضاعة من بضاعات ربنا التي ليس فيها كساد تجارة لن تبور ولكن هنانيكم هنانيكم هنانيكم هل قدمنا ما ينبغي أن نقدمه من من إطعام المساكين ورد جوع الجائعين وزيارة المرضى وإصلاح ذات البين والوقوف على وجه يعني الزندقة والزنادقة بكانوا لأنها نعمة وربنا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هل يجدر بنا أن يأتي زنديق متزنديق متفسق فويسق يطعن في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم والكنويون ساكتون لا ما سكتنا ما سكتنا وما أنصتنا ربنا شهد لنا ذلك عباد الله بياني يكون ملخصا في الأشياء التالية أولا في أيام العيد هذا اليوم نضحي ومن أحكام الأضحية أنك لا ينبغي أن تقدم ضعنا إلا التي أوفت ستة أشهر الجذع من الضعن أما إذا كان من المعز والمعز والبقرات والجمال لابد أن تكون أو أن يكون إن شئتم يعني مسنات وهي الثانية في عرف الفقهاء يعني والمسن أو الثاني من الماز هو الذي أوفى سنة كاملة ودخل في الثانية أما الثاني في حق البكر البقر هو الذي أوفى سنتين ودخل في الثالثة أما الثاني وقل إن شئت المسن في الجمل هو الذي أوفى خمس سنوات ودخل في السادسة هكذا رتب هكذا بين هكذا نوقش هكذا في التنصيف هكذا في السنة ويجب ويتأكد ويتحتم أن نكون على هذا المنوال وإلا فالأمل فالأمل يكون باطلا ثم أقول أربعة دواب لا تقدم للأضحية الأرجاء البين عرجها والأوراء البين ماذا عورها وكذلك المريضة وكذلك التي لا تنقي هي الشحماء الهزيلة هذه لابد لكل من أرى أن يضحي أن يحافظ على هذه الشروط وإلا فالعبادة لن تكون مكتملة فالله الله في المحافظة على هذه الأشياء عباد الله إن كل من ضحى قبل الصلاة إنما ذبح لحما بس هل ننتظر حتى يذبح الإمام وبيته ليس هذا واجبا ولكن حتى يكون مقترنا يأتي الإمام بذبيحته ليرضى ليكون كإذانا وبيانا لكل من أرى أن يضيء فربنا يوفق إلى ما هو الخير إن شاء الله تبارك وتعالى عباد الله سبق بالأمس صيام يوم عرفة كما في حديث الترمذي أن هذا اليوم يصام صيامه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية عفوا في حديث مسلم ويوم عرفة بالأمس ليس هناك دعاء أفضل وأرقى وأعظم شأنا من دعاء يوم عرفة كما في حديث الترمذي نرجو من تبارك وتعالى أن نكون من الموفقين والذين أصابوا السنة إن ربنا على ذلك قدير وبالإجابة جدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد godiya mai yawa wadda ba ta da iyaka ba ta iya lasafta ko kuma ba ma iya lasafta ta sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata bisa jeranta ga annabi Muhammadu farin jakada sallallahu alaihi wasallam wannan wani yanki ne ɗan kaɗan na al'umma ta sa alaihi salatu wasallam Legas ita ce al'ummar Ibadan ita ce Nigeria China ko ina ka je ummatu Muhammadin wannan yana bakanta maka farai Allah ƙara muku bakin rai ko dai ku gyaru ku gyaru ku zo a tafi tare ko ku ci gaba da kasancewa muna cewa da ku mutu bi ghaizikum inna Allah aliman bi zati sudur ahasidahu mut inna aishaka an kadu fa huwa fi dunya wa fi din sayyidu ji alfazazi ya kai mai hasadan annabi je ka mutu a duniya dai shugaba ne alakira ma shugaba ne Allahu akbar wata fata ga Allah muna godiya ga Allah gargadon ficewan alhazai daga makka ranar tarwiyya godiya ka tabbata lokacin da suka yi magamami da cincirin da balbela suka tafi suka kwana amina ta tabbata ga Allah godiya lokacin da suka bar filin mina zuwa filin arfa ta tabbata ga Allah wannan godiyar lokacin tsayuwar su har lokacin karewa tsayuwar arfa har suka tafi filin muzdalifa yau kuma suna filin mina mu kuma na fili na sallah ibadallah gode ma ubangiji ranar ku ce wannan ranar farin ciki ranar murna ranar bushasha kulura bushasha mai kyau ba bushasha mara kyau ba a gode ma Allah ranar a ci ne a ci a sha a batse batsewa mai kyau ba wadda kuma akwai batsa cikin batsewar ba rana ce mai alkhairi mai albarka muna ƙara salati ga shugaban halitta annabi Muhammadu rabbana da mala'ikunsa sun yabe shi ashe yabansa wajibi ne kada mu fasa mai lazimtan ambatonsa ba zai cuta a lahira ba in ji mawaƙin hausa ‘yan uwa masu albarka daga cikin abin da zan gaya muku farko akwai magana kan layya dama abin da hudu ya takun sakiyar amma kafin haka abu ne da ke bakanta rai ke takura kwakwalwa ke haifar da damuwa a gari irin kano garin da in ne muku rantsuwa a ƙasar bakar fata babu wato gazaguru magamami cincirindo na bakar fata musulmi irin wannan gari mai albarka amana ake samun ja'irai Zindikai suke zagin manzan Allah na'am wannan da me ya kama to daɗinta hai ba shiru aka yi ba daɗinta lokacin da gwazar mata ce za ta tafi sama sai Allah tona mata asiri kuma lokacin da kare yace zai yi ainihin tunkuyi madadin ya tsaya akan haushi kuma ba shi da kaho, sai Allah ya karya shi kun gane hausar dukkanin mai hankali ba zai taɓa du'an sallallahu ba ko nan take Allah ta'ala zai karya shi Allah ka tsare mu daga irin wannan ka cece mu daga wato kowace bakar aqida batattun ma Allah ya gyara su don mu gudu tare mu tsira tare amma abin da ake yi lokacin ainihin layya irin wannan ‘yan uwa masu albarka layya sunna ce ibrahimiyya sunnar kakanmu ne annabi ibrahim sallallahu alaihi sallam domin shi ne mafarki Allah ya ce da shi ka yanka ɗanka يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر كأي كأيكة ما ما سكت إما مسؤولية إما مصدرية دك أبن الله تكي كيدا ما أنت كمر كدني بابا جيكي قولي قولي جيكي دن saboda على alkawari da الله يبيشي إنه كان صادق الوعد wa kana rasulun nabiyya cikin wata sura ɗan uwa layyake ma'abota ilimi sun kasu gida biyu wajen hukuncin layya mafiya yawa sun ce ba wajiba bace mafiya yawa sun ce suna ce mu'akkara ayo ai ba a rabu da buka ba an haifi abu kenan misali kusan ana hanya an gane ko to kuma ba a yin layya sai da dabba mai wata shida in dai kana magana tinkiya ne ita suke kira jara'a duk rago sai ya kai wata shida kashin haka to ya kasar da ita layarto ko dai rago ko matarsa tinkiya idan ka je kuma wato sashi ko kuma layin misali kamar akuya bunsuru kenan to wannan lalle ya kasance sani sani shi suke kira almusin dole sai bunsuru da ya cika shekara ɗaya dindi ko matarsa akuya in ba ka samu damar haka ba za ka yanka misali saniya ne ko kana da sama da haka misali to saniya shi ma sani ne dole ya zama to namiji ya zama ta ɗan shekara biyu dindi ya shiga shekara ta uku haka matarsa sanuwa ya zama sun cika shekara biyu sun gegi shekara ta uku idan ka raƙumi za ka sauke ba yankawa ba shi ma raƙumi da matarsa taguwa dole ne su kasance ainihin sani raƙumi ɗan shekara biyar ya shiga ainihin ta shida to musibar da muka samu kanmu bana astaghfirullah hawa farashi Abun da ciyo farashi na hawa ka rasa menene dalili ba a ragon ba ba a kayan abinci ba ba a kayan gini ba har wani ya ce shin malam ba zai yi hukuma ta kafa dokar price control ba na ce an tambayi annabi muhammadu akan haka ya ce ba zan yi ba kada na yi allah allahuwal musa'ir allah ce mai kai da farashi kan na yi dan kasuwa ya cutu ashe ya kai dan kasuwa annabi bai haka ban son dan karka cutu amma kai kuma kana cutar da jama'a ko gata zan Allah ya maka amma sai ka zama mugu sai ka dauki waya abin nan mun ƙara naira dubu biyar haka kawai ba kai raba dalili to in aka samu irin wannan sai mai aiki da ka'ida da ke cewa tuhudatsu linnasi aqdiyatun bi qadri ma ahdathu min al-fujur mutane a kirkiro musu dokoki da taka musu burki gwargwadon fajirci da suka yi mai amfanin farashi dinga hawa kuma da farashin yawa hawa me ya ƙara maka ka fita daga talaucin ka samu kwanciyar hankali ka samu natsuwa ka kai ɗan karuna ka kai bilget a kuɗi misali ina kuɗin yake wacce rayuwa ce wannan haka misali in ne muku rantsuwa ka so mai tsoka a kanan da na sani ba su yi laye ba ba zan muku kafara ba ko ba zan yi kafara ba har daga cikin da na cewa mu dai bana dai kam haka za mu koma da ragon mu eh dole koma da su ku je ku ci kayan ku to misali amma ba za ka ba dokar kai da farashi ba idan ɗan kasuwa ya sayo kaya misali dubu hukuma ta ce to dole a sayar dubu uku to ka gana an zalunce shi wannan ne aka guda kar a yi maka amma madadin ka gode ma Allah kan wannan gasar sai kuma kuke haɗuwa ku ringa waya kuna gayin da za a yi kuna juya al'umma wannan ba daidai ba ne kuma abin da zai baka tausayi da mai kudi miloniya da mara kokobo kaso su daya kensa a yi kasuwa ta waɗanda suke da shi tsada ba komai ba ne a yi kuma irin namu mu ya yi wallazi na amanu su ma allazi na amanu ne karkace na kaza kaza su ma allazi na amanu ne ka misali amma menene wannan kuntatawan ne ya jama'a to wannan kenan sannan kuma daga cikin abin da ya kamata a layya na gaya muku shekarun ba a layya da dabba mai ido ɗaya daɗa ballantana ya to ba a yi da dabba wadda take ramammiya ƙwarangama karka yi layya da ƙwarangami rago tambaɗaɗɗe busasshe wanda bai ƙoshi ba ƙosasshe turkiki ake so kai ai Allah cewa yi wa na hobi zai mai ai bai ce sagirin azim kuma inda hali ragon ya zamanto yana da ainihin kaho gangama gangama inda hali in ba babin da ya samu ai sannan ba a layya da rago mara lafiya yana fama da ciwo kullum kana gun likitan bitinariya sannan ka ɗauka ka ba Allah jalla jalalu haka ba a layya da rago mai gurguntaka suka ce ana gane gurguntakar dabba in ta shiga cikin dangi za a tsere mata waɗannan guda hudu ba a layya da su kai ya kamata ka yanka ragon layyanka idan matarka ta yanka ya sai na umar ya umarci wani mutum ya yanka masa ragon layya sai mutumin ya yanka kuma ce da shi ya sarkin musulmi ni fa kaina na yankawa yace to ai Allah ya san wa ke da ragon ai je ka yi ta yi mai ragon da ya Allah ya sani innama al'amalu bin niyyat ƴan uwa masu albarka ana abu uku ne da naman layya a ci a yi kyauta a yi sadaka idan mutane a gida suka cinye naman layansu ba ka cewa sun yi laifi sannan a yi sadaka sannan a yi kyauta kamar da na faɗa hadisun nan da ke cewa idan aka yi layya jinin kafin jinin ya ɗiga in ka yanka rago kafin jinin ya sauka an rubuta lada hadisun bai inganta ba akwai ibn musamman musanna a cikin isnad hadisin ko malamai sun ce mutum da yake gairu mu'tamad sannan naman layya a ruwaya da muke da ta a baya kar a bar nama ya wuce kwana uku ba cinye ba shi ma wani hadisin mansuhi ne an shafe hukuncinsa ‘yan uwa masu albarka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd cikin kwanaki masu alkhairi akwai kwana arfa jiya babu addu'a da take da tsada irin addu'a ranar arfa haka manzo Allah faɗa cikin hadisin tirmidhi hadisi mai lamba 3585 cewa mafi alkhairin addu'a addu'ar ranar arfa mafi alkhairin abinda na faɗa ni da annabawa kafin zuwa na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mul har zuwa ƙarshe to tambayar ita ce shin wannan addu'a ta ke banci waɗanda ke filin arfa ne la duk musulmi abinda ya kamata kenan a ce mun yi ta yi tun hudowar alfijir har rana ta faɗi sannan azumta ranar arfa jiya wanda bai samu ya yi ba gaskiya gaskiya gaskiya ya bar alkhairi mai tarin yawa ya kamata ya kuka akan wannan hasarar da ya yi mace mai jinin al'ada ai tana da uzuri Allah zai bata naman zai bata ladan niyya wannan azumi da muka yi jiya wanda ke filin arfa ba zai yi ba amma wanda ke gida za su yi abin da ya tabbata kenan kuma abin da ya kamata mu ƙara faɗa hadisin na na ummu salama wanda ya san zai yi layya to kare yanke farce har yanzu sai ya yankansa ko da malamin sun yi dubar kan wannan hadisin sun ce na Aisha ai ta kalubalanci ummu salama akan ma amma musulun ya fitar da hadisin shi yasa malamai suka kaso abu hanifa ya ce kai babu laifi ka yanke farshen gaba komai imamu shafi'i da malik bin suka ce makruhi ne ahmad ibn hanbal ce haramu ne saboda wannan hadisi kenan duk wanda ya yanke farcen sa kalas babu laifi amma mu mun tafi akan haramcin saboda kiyayewa saboda in ka tafi kan wannan fahimtar to karka taba farcen ka karka aski gashin kanka har sai lokacin da kwanta da dabba ka yanka ƴan uwa masu albarka yau ranar yanka ne gobe 11 za a yanka 12 13 daga nan magana ta kare kar ku mance da kuma al-ayyamul ma'dudat wadhkurullah za mu ci gaba da kabarbari sallar azhar la'asar magariba lisha gobe sallah biyar jibi sallah biyar gata sallah daya goma sha biyar sun cika kenan su ne alayyamul kar amince ya kai liman babu laifi idan ka faɗa saboda tunatar da mutane a iya mantawa amma ba za a faɗa ba ne bi shaklin jama'i wannan shine a taƙaice abin da ya shafi wannan abu na ƙarshe kamar da na ji malam ke bayani ɗazun nan a firi hutuba ko firi sallah za mu ce da hutubar gaba ɗaya matsalar tsaro kullum muna jaddadawa ba rama na faɗi wannan anan ko in ce sallar da ta wuce duk gwamnati in ba ta samar da abu biyar ba ba gwamnati ba ce tsaro abinci ilimi na nagartacce aikin yi harkar kula da lafiya waɗannan biyar su ne awwalu ma ya jibu na tafiyar da mulki kana iya ƙara na shida samar da hanya mai kyau 'yan ƙasa su ringa tafiya a hanya ba gargada ba hanyoyinmu da suka zamanto farkon mutuwa ba da yawa mutane su mutu a hanyoyi ina kudaden Allah zai tambaye ku idan aka karkatar da abin al'umma zuwa ga san zuciya samar da wutar lantarki wanda ba ta yankewa duka duka kwanaki biyar ina birnin zandar adamagara nan wani lokaci muke ba su wutar ba za ka ɗauke wuta a wannan garin ba nijar ta kai najeriya ne ta fuskar tattalin arziki ta ɗauke wuta ƙauyanci ne Ghana ta taɓa bikin cika shekara goma cur ba ɗauke wuta ba. Ghana, 10-year anniversary wutarsu ba a yanke ba, Ghana ta kai Najeriya yawa ne? Resources sun kai mu ne? Ƙarƙari sun riga mu samun ‘yancin kai 57 mu kuma 1960. ‘Yancin kai, wai, Allahu ala ‘yancin kai ne. Abin da nake cewa ba ɗauke wuta. South Africa da suke da wajen miliyan kusan arba'in zuwa da takwas wutan da suke da shi Allah ya ji kan abin da magajin garin Kano dan batta Allah ya ji kan shi ya taba gaya mana a wani taro yake cewa suna da megawatt da yafi ainihin miliyan arba'in ko dubu 40 bambanci ba a lokacin misali Najeriya ina ke samar da wutan a bangaren nan guda uku generation transmission distribution ina ne matsalar take GTD GTD generation taulid al-karaba samarwa ba shine matsalar ba transmission nan ne matsala? distribution ina ne matsala? masana kun san me nake nufi ba abun kunya ba a ce duk ɗan siyasa ya dinga kambin zamu ba ku wuta? ai abun kunya ne wannan haza arun alaina Najeriya uwa ma ba da mama babu yake a ƙasar Afirka amma an shallake ki yanzu ta fuska tsaro ba mu da tsaron mu ne ƙasar da muke kai abin da ba mu da shi mu ɗauko abin da muke da shi mu kai agajin tsaro wata ƙasar ba mu da tsaron sai tsoro sannan mu ɗauko abin da muke da shi man fetur contradiction irony ironical contradiction halin da muke ciki ce so dole a samar da abu guda biyar ɗan najeriya ya tafiya daga amci dai a banki ya tafi harsa na boda daga memujiya ta kaita a nigeria ya tafi a can cikin cross river ba tare da wahala ba cikin sakin wani dalibi yana gaya dalibi ne a madina ya ce malam na ɗauki matata daga za mu tafi ainihin umra a makka bayan sallar lisha a madina muna tafiya a mota za mu tafi makka ya ce sai muka tsaya ni da ita a jeji don mu huta bayan sallan lisha bayan sallar lisha a madina garin daɗi na nesa da su ungulu aka leka shadda he mana a nan wurin ya ce wallahi mun zana za mu wuta sai ga jami'an tsaro suka ce ya yi ne gardama shi wai ce na'ura ta nuna mana akwai kwari a nan kas cutar da ku ku can ku huta shi Allahu akabar. masu abu sai na tuna gari na ƙasata mahaifata Allah ka cece mu ka kama na ɗauki maciya amana kan dukiyar tsaro ko suwa ne Allah ka san su ba mu da iyawa wannan yanki kusan an sa shi gaba ba mu san me muka ce mutane ba a ai dalili ake laifi ai wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai za ku yi addinin Allah ne kasa ta samar da abu guda biyar tsaro abinci harkar lafiya na faɗi su wannan wajibi ne sannan kuma mu ci gaba da neman ilimi a kiyaye zaman banza kar a ce lokacin sallah ne a dinga bukukuwa wanda akwai sabon Allah ciki Allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد عباد الله صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين انصرفوا راشدين غانمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته